Wannan shirin na zuwa muku ne tare da goyon bayan abokanai da abokan tarayyar Joyce Maya Ministries. Kun gane idan kana so ka samu nasara dole ka gane cewa Allah yana ƙaunar ka. Duk lokacin da kake da dama ba za ka dinga cewa to Allah baka ƙaunata ne. Allah ba matsalar ka bane shine amsar ka. To muna godiya domin haɗa kai da mu yau a shirin jin daɗin rayuwa kowace rana. Yau ina so in koya muku akan abin da shetan baya so ku sani. To abu na farko da baya so ku sani shine cewa yana ma a raye. Kuma ban sako menene tunaninka ba amma na san ina zuwa majami'a na shekaru da dama. Kuma gaskiya na ji ana ambata kuma an yi magana a kansa amma ban yi tsammani ina da zahirin tunani cewa shi wani damuwa ne a rayuwana ba ko kuma ya yi ƙoƙarin kawo damuwa a rayuwata ba. Kuma ina tsammanin mutane da yawa kuma yawan suna ƙaruwa a yau mutane ba su so su yi tunani cewa akwai shetan ko iblis ko jahannama ba. Kun gane wasu mutane ba su gaskanta cewa akwai aljanna ba amma. Amma kun gane domin kawai abu ba shi da kyau tunani a kai. ina nufin babu wanda yake jin daɗin tunani akan shetan ko akwai wani halittar da yake yawo ko ina shetan iblis aljanu mugun ruhohi da ke ƙoƙarin lalata rayuwata babu wanda ke jin daɗin tunani akan wannan amma ku binne kanku a cikin yashi kuna ya kamar ba ku san da hakan ba yana da hatsari sosai akwai abubuwan da shetan baya so ku sani kuma ɗaya daga cikin abin da baya so ku sani shine cewa yana a raye da gaskiya kuma cewa shine ne damuwan kuma muna bukata mu san yanayinsa muna bukata mu gane lokacin da magabci yana aikinsa kuma muna bukata mu sani cewa an ba mu iko a kansa daga Allah amma dole ne mu yi amfani da ita akwai abubuwa da yawa da Allah ya ba mu wanda ba mu yin amfani da su kuma muna bukata mu fara gane duk abubuwan da Allah ya yi domin mu a cikin Kristi kuma mu fara yin amfani da su kowace rana a cikin rayuwarmu. Shaitan ne magabcinmu ya zo ne in ji littafi mai tsarki a Yohana goma aya goma. Ya yi kisa, ya yi sata da kuma ya yi barna. Yanzu, sunan shirinmu na talabijin jin daɗin rayuwa kowace rana a zahiri an kafa ta ne a kan Yohana goma aya goma wannan littafi. Barawa yakan zo don ya yi sata ne da kisa da kuma ɓarna. Amma Yesu ya ce, Ni kuwa na zo, mun gode Allah Yesu ya ce, Na zo ne don su sami rai su kuma same shi a yalwace. To a wata fasara ta littafi mai tsarki tana cewa domin su sami kuma su ji daɗin rayuwa cikakke yanzu. Kun gane kuna iya zagayawa kuna numfashi kuma mai yiwuwa kuna kiran wannan rayuwa amma a gaskiya wannan ba ita ce rayuwa ba. Wannan ba ita ce irin rayuwan da Yesu ya mutu domin mu samu ba. Kuma na ɓata shekaru da yawa ba na jin daɗin rayuwata. A yayin da nake tafiyan nan sai na samu wata ra'ayi cewa, Ai, Allah baya son mu ji daɗin mu. ban san abin da ya sa ni irin wannan tunani ba amma wata wautar ra'ayi ce kuma ina ji kamar ni daidai nake kawai muddin ina yin aiki na kuma ina cimma burina. Amma wannan tunanin jin daɗin kowace rana ta rayuwata yana kamar sabo ne a gare ni kuma wannan ya zama abin sake rayuwa ce a gare ni har sai da na yanke shawarar in kira wannan shirin talabijin din nawa hakan domin kuma ina so ku gane wannan Allah yana so ku ji daɗin kowace rana a rayuwarku yanzu kowace rana na rayuwarku ba za ta zama abin nishaɗi ba akwai akwai aikin yi akwai ranaku da za ku fuskanci gwaji da tsanani akwai mutane da za su ba mu damuwa amma gaskiya idan mun san ko mu wane ne a cikin Kristi, kuma mun san inda za mu kasance har abada, za mu iya samun mafita idan mun neme ta. Mun iya yin farin ciki kowace rana ta rayuwarmu, ko da shike ba zai iya zama cikakkiyar rana ce ba. Shetan yana cike da mugunta, kuma shi mai ƙin kowane abin da yake da kyau ne. kuma ya kamata mu ɗauka lokaci mu yi tunani gaskiya yadda yake da mugunta kuma cewa shi ne tushen kowanne mugunta a ko'ina kai mutane na da damu a duniyarmu ta yau kai kiyayya da yawa kuma ɗacin rai da kiyayya da fushi da yaƙe-yaƙe da faɗace-faɗace mutane suna baiwa juna laifi kuma ko da shike shetan yana aiki ta wurin mutane shine yake bayan kowanne abubuwan da suke faruwa wanda ba su da kyau kuma idan ba mu koya yadda za mu daina ƙin mutane ba sa'annan mu koya yadda za mu gane ainihin inda damuwar mu suke sa'annan mu maganta su ba zai ci nasara domin ya iya ya ɓoye kansa ya sa mutane suna baiwa waɗansu mutane laifi ko kuma mafi muni mutane da yawa suna ɗora wa Allah laifi domin matsalolinsu. idan Allah ba shi shine damuwarka ba Allah shi ne amsar damuwarka ba na jin daɗin yayin da muna ganin abubuwa suna hallakawa a duniya kuma duniya tana cewa wannan yin Allah ne kusa ne Allah baya hallakar da abubuwa shetan ne mai hallakarwa ba Allah ba Allah mai warkar da mu ne Shi ne mai mayar mana da abubuwa Shi ne mai mayar da abubuwa da aka rasa sa'an nan ya yi komai mai kyau Iblis maƙaryaci ne. Shi kenan. shi ne abin da yake yi gaskiya littafi mai tsarki ce a yohana arba'in da hudu gasken baya cikinsa ba amma yesu ya ce ni ne gaskiya ya ce ni ne hanya ni ne gaskiya ni ne kuma rai maganar allah ita ce gaskiya ba za ka taɓa sanin gaskiya ba idan ba ka san maganar allah ba Shi ne inda nasarar ka ke samuwa ba ka taɓa sanin cewa shetan yana yi maka ƙarya ba idan ba ka san ko menene gaskiyar ba Yohana takwas aya Ku na ubanku ne Iblis. Kuna kuwa so ku aikata abin da ubanku Yesu yake so, yanzu Yesu na magana da mugayen mutane. Shi mai kisan kai ne tun farko, baya riƙe da gaskiya ba, gama babu gaskiya a cikinsa. Idan ya yi ƙarya, yana yarensa na asali ne, kamar yadda yarena na asali turanci ne. mai yiwuwa wani daga Jamus yaren su na asali Jamusanci ne. To, yaren asali na shetan shi ne ƙarya. Na tsamanin wannan na da daɗi, wannan ita ce yarensa na asali, gama shi maƙaryaci ne, kuma uban masu ƙarya. Iblis yana aiki kullum domin ya ruɗi mutane domin ya sa su gaskanta da ƙaryarsa, kuma ga abin da yake da gaskiya amma daban mamaki. idan ka gaskanta ƙarya ko da shike ƙarya ne ba gaskiya ba zai zama maka gaskiya domin shi ne ka gaskanta babu abin da ya fi mahimmanci fiye da abin da ka gaskanta saboda haka ka ɗauki lokaci ka yi tunani akan menene ka ba da gaskiya da shi to za ka ce ni kawai ni ban bada gaskiya cewa iblis gaskiya ne ba to za ka samu matsala a rayuwa domin shi zai yi wasa da hankalinka kuma ya ci zarafinka kuma ba za ka taɓa sanin cewa shi ne ba mai yiwuwa wani ya ce ban san ko na bada gaskiya akwai allah ba to ina jin tausayinka daga ina kake tsamanin komai da komai ke samuwa allah ba shi da masomi ba shi da ƙarshe shine alfa shine omega kuma da gaskiya a gare ni kam na san mai yiwuwa wannan saboda ni na ba da gaskiya ga Allah ne. Zai ɗauke ni fiye da ban gaskiya in gaskanta da rikidar halittu da in da gaskiya ga Allah saboda duka wannan zancen wanda dai zancen ne na da ban sha'awa ana ce da shi zance. Ba a ce da littafi mai tsarki zance ana ce da littafi mai tsarki maganar Allah ita ce gaskiya. Amma dukan zancen nan ta rikidar halittu na nufin rikidar halittu kawai ba shi da ma'ana. kowane abu ya samo asali ne daga wani babban ƙara. To daga ina ne wannan babban ƙaran ya fito? <laughs> ina nufin ya kamata ka nemi daga ina kowane abu ya fara. Kuma kuma Allah ne ya komai da komai da muke gani daga cikin babu komai. wane irin ƙarya ne ka yarda da shi? Ba za ka sani ba idan baka san maganar Allah ba. Shekaru da yawa na yarda cewa kullum zan kasance da rayuwa mara inganci saboda mahaifina ya yi lalata da ni. na yi tunanin cewa rayuwata ta lalace kuma babu wani mutum da zai so ni ina cewa ba zan taɓa samun kyakkyawan rayuwa ba na gaskanta haka kowane kuskure da na yi ina cewa allah yana fushi da ni kuma sai na yi ƙoƙari in yi wani abu domin in gyara kuskure na saboda haka ina ji na yi laifi sosai kowane lokaci ina nufin zan iya cewa ma kullum ina nufin kullum ina ji na yi laifi na ji cewa na yi wani abun da ba shi da kyau akwai abun da bai daidai ba da ni na ma so in ce yanzu ba na jin daɗi idan ban je kamar na yi laifi ba idan akwai rana ɗaya ko biyu lokacin da mai yiwuwa ban ji rashin daɗi da kaina ba sai kuma zan ji ba daɗi da kaina domin ban ji daɗi da kaina ba kuma wannan ƙarya ne domin littafi mai tsarki ce babu hukunci don waɗanda suke cikin Kristi Yesu. kuma cewa ko da shike muna iya yin kuskure ko na rana mu yi zunubi gama duka sun yi zunubi suka kuma kasa ga ɗaukakar Allah kuma duka an kubutar da mu aka maishe mu marasa laifi a gaban Allah ta wurin ban gaskiya cikin Yesu Kristi kuma ni na yi kuskure amma kuma sai na kai laifin jiya zuwa yau kuma kuskuren yau zuwa gobe kuma littafi mai tsarki ce dole ne mu bar abubuwan da suke a baya mu nace zuwa ga abubuwan da suke a gaba. Da safiyar na yayin da nake a gaban Allah na kudurta na ce, Na bar dukan kuskure na jiya yau sabuwar rana ce. Zan ji daɗin wannan rana. Na roƙonka ka yi abubuwa masu kyau ta wurina yau, kuma kusa menene na daina duban abubuwan da suke a bayana. Idan Allah yana so mu duba baya da za mu samu idanu a bayan kanmu amma kuma ba mu da su. Muna da idanu a fuskar mu a kai kuma wannan tana nufin cewa gaba za mu yi ta dubawa. Kuma na san cewa ina magana da waɗansu mutane yanzu hakan nan. Cewa kuna rayuwa a baya kuma rayuwa a cikin kuskure da kuka yi a baya. Da kuma abubuwan da kuka rasa a da kuma kuna tsamani naku ya wuce. Ba za ku taɓa wata kyakkyawan rayuwa ba. amma bari in gaya muku wani abu Allah shine Allah mai bada zarafi na biyu kuma har na uku da na hudu kuma har iyakacin nawa da kake bukata Allah ba zai taba yashe ka ba wani ya kamata ya ɗauki wannan gaskiya ne kuma zai sake rayuwarka ba sai ka dinga jayayya da dukan kuskurorin da ka yi a baya ba za ka iya sake farawa sabo yau waɗannan abubuwan da na gaskanta ba bisa ga maganar Allah suke ba ƙarya ne suke daga wurin shetan, amma ban san cewa su ƙarya ne ba, saboda haka suka zama mani gaskiya. Abubuwan da muka yarda suna da iko ƙwarai ina sake faɗi kuma amma ina so in ce na faɗe ta ada amma kuma ina so in sake faɗa. Karin magana ashirin da uku aya bakwai ya ce yadda mutum ke tunani a zuciyarsa haka yake. To wannan aya ya faɗi duka. Kun sani idan ina tsammani cewa baka so na, sa'an mai yiwuwa kana so na amma ba zan taɓa jin daɗin amfani idan kana so na ba domin na rigaya na yi tunani cewa ba ka so na ko kuma idan ina tunanin cewa ko wane ne da yake sauraro na ya yi shelar wannan koyaswa ya cewa ba ka son wannan koyaswa sa'an nan ne zan sha wahala kwarai ina tunanin cewa ba ka son wannan koyaswar alhali mai yiwuwa da gaskiya kana son koyaswan shetan yana gaba da tunani da ya shafi adalci salama farin ciki don kauna, bayarwa hannu sake, kai Iblis yana son ka zama mai ruwa. Tausayi jin kai yana gaba da kowane ci gaba, ta kowane fanni wanda muke ƙoƙarin yi a cikin rayuwarmu. Baya so ka ci gaba ta wajen tattalin arziki. Taurin lafiyar jikinka baya so kana da ƙarfi baya so kana lura da kanka ka zama da lafiyar jiki. baya so kana da kyakkyawan dangantaka ko abokanai baya son kana binciken maganar Allah ko ka koya ka sani ko kai wane ne kuma yadda kai wani mutum ne mai ban mamaki muna cikin yaƙi littafi mai tsarki yana cewa mu sojoji ne na Allah makaman da muke yaƙi da su ba makamai na duniya ba ne sai dai na ikon Allah ne masu rushe wuraren mafaka masu ƙarfi amma kuna tsammani menene Allah yana tare da mu Yohana ta fari hudu aya hudu ya ce ku ‘ya'yana. tukun kuma yi nasara a kan magabtan Kristi domin wanda yake a cikinku ya fi wanda yake a duniya girma. Wanda yake a cikinku ya fi wanda yake a duniya girma. Wani yau yana bukatan ƙarfafawa. Ka zama da tunanin Allah ciki da waje. Sa'an da an sake maka haihuwa, sa'an da ka karbi Allah ya zama Yesu ya zama mai cetonka yana zuwa ya zauna a cikinka. jikinka haikali ne na Ruhu mai tsarki Allah yana zama a cikinka kuma yana tare da kai. Shetan zai iya kasance a inda kake, yana gaba da kai. Amma Allah yana tare da kai kuma yana cikinka wanda yake a cikinku ya fi wanda yake a duniya girma. Haba mana ina so ka yarda yau cewa kana da abin da kake bukata domin ka yi rayuwa a cikin nasara. Roma Sura takwas, aya talatin da biyar zuwa talatin da tara. Waɗansu nasosi ne masu ƙarfi a cikin littafi mai tsarki. wane ne zai raba mu da ƙaunar Kristi? Masifa ce ko wahala ko tsanani ko yunwa ko tsiraici ko hatsari ko takobi kamar yadda yake a rubuce cewa. Saboda kai ne muke fuskantar mutuwa dukan ne, an ɗauke mu kamar tumakin da aka yanka, yanzu bari na bayyana muku wannan. Allah yana ƙaunarka, yana ƙaunarka babu tare da wani sharaɗi ba. ba zai taɓa daina ƙaunar ka ba. Ko da menene ka yi mai kyau da mara kyau Allah bai taɓa ƙaunar ka fiye da yadda yake yi yanzu ba. Domin ƙauna da yake yi maka ba domin wani abin da kake yi ba ya ɗangana ne akan ko shi wane ne. Kuma ina so ka yi rayuwa mai kyau yanzu. Me yasa wasu lokuta muna kamar tumaki wanda ake kaiwa wurin yanka? Domin muna da damuwoyi a cikin rayuwarmu. Muna iya fuskanci gwaji da tsanani, muna iya Faɗa a cikin mummunar hatsari kuma za ka iya gaya wa wani yadda Allah yake da alheri da kuma yadda kana dogara gare shi lura da kai sa'an sai su dube ka kuma su yi tunani to a gare ni rayuwarka yana kamar ya lalace kana da duka waɗannan damuwoyi kana kamar tumaki wanda ake kaiwa zuwa wurin yanka aya talatin da bakwai yake duk da haka a cikin waɗannan abubuwa duka kai a tsakiyar waɗannan abubuwa da suke faruwa da kai yanzu waɗanda ba su da daɗi wanda ba ka so. Littafi mai tsarki ce mun fi gaba da masu nasara. To menene a cikin duniya duka da fi gaba da nasara ina nufin? Wani abu ne ya fi a ce kai mai nasara ne? Kuma na yi addu'a akan wannan kuma na tambayi Allah menene shi kuma duk abin da zan gaya muku shine na gaskanta ya gaya mani. Ina tsammanin Ubangiji ya gaya mani cewa zama fiye da mai nasara tana nufi cewa ka sani kana da nasara kafin ma damuwan ta same ka. A wata hanya na sani cewa ba zan taɓa yin rayuwar da babu damuwa ba domin a cikin Yohana goma sha shida Yesu ya ce a duniyan nan za ku sha wahala, yanzu wannan ita ce gaskiya. Kamar yadda Allah yana so ya albarkace ka kuma yana so ka yi rayuwa mai kyau, za ka samu damuwa kuma. Zama Krista baya nufin cewa ba za ka samu damuwa ba. yana nufin cewa ba za ka maganta damuwoyinka da kanka ba domin Allah yana tare da kai kullum kuma kullum yana nan domin ya taimake ka. Zama gaba da mai nasara yana nufin za ka iya rayuwa ba za ka ji tsoron guguwar rayuwa ba, ba za ka ji tsoron damuwoyi ba domin ka dogara ga Allah sosai. Ko sani cewa kuna cin nasara a cikin rayuwa kuma cewa. ko da shike ka fuskanci wasu matsaloli kuma na sani akwai mutanen da suna kallo yanzu nan kuma kana fuskantar wasu matsaloli masu wuya amma bari in gaya maka zai zo ga ƙarshe za ka ƙarasa da kyau kuma ko abubuwan da suke damunka da kuma zafi ma yanzu nan ta yana nufi ya ji maka rauni ne amma Allah yana nufi su zama maka alheri kuma Roma takwas ita ma ta faɗi cewa dukkan abubuwa Allah yana aikata alheri ga waɗanda suke ƙaunarsa yana waɗanda aka kira bisa ga nufinsa. Aya talatin da bakwai ta ce, A a cikin dukan waɗannan abubuwa, mun mafi masu nasara cikin duka waɗannan abubuwan kuma za mu iya samu gagaruman nasara ta wurin shi wanda yake ƙaunar mu. Kun sani idan kuna so ku yi nasara dole ne ka daidaita wannan cewa Allah yana ƙaunar ka. duk lokacin da kake da damuwa ba za ka dinga cewa to Allah baka ta ne Allah ba shine damuwarka ba shine amsa gama na hakikance babu shakka na tabata na tabata bari in tambaye ku ka tabata cewa Allah yana kaunarka ko kuma har yanzu kana yin baya ka yi gaba na tabata cewa ko mutuwa ko rai ko mala'iku ko aljanu ko abubuwa na yanzu kuma suna tsoratarwa ko abubuwa masu zuwa ko ikoki abubuwa masu tsayi ko ƙarfi ko wani abubuwa duka a cikin halitta za su iya raba mu da ƙaunar Allah wanda take cikin Kristi Yesu Ubangijinmu. Kada ka bar komai ya raba ka da ƙaunar Allah. Shekaru arba'in da suka wuce an same ni da ciwon daji. Na dinga zuwa wurin gwaji ba da zaton cewa akwai damuwa ba. Na je na yi gwajin hoto mai bayyana cuta. Likita na ya kira ni ya ce sun sun samu wani abu a mammogram a gwajin. wanda bai yi kamar daidai ba muna bukatar mu yi gwajin biopsy to har yanzu ban damu ba na yi tunanin cewa to bi zai zama wani abu ba amma ki je ka yi gwajin biopsy na ga ina zaman jira in samu rahoto mai kyau amma ba samu rahoto mai kyau ba kun sani mai yiwuwa baka neman damu amma duk da haka ka samu to za ka yi mamaki amma Allah ba zai yi mamaki ba ya san game da wannan dukkan lokaci kuma yana da shiri domin ka kubuta kullum yana da shiri yana da amsa na damuwarka. Saboda haka suka sake kira suka ce to gwajin biopsy ɗin tana nunawa cewa kina da ciwon harbin dajin da take girma sosai. Shi mai dogara ne akan sinadarin estrogen. Saboda haka muna bukata mu yanke nono mai cutan. To yanzu yau mai yiwuwa su yi shi ɗan bambanta da na da kaɗan, amma a zamanin da suka shige suna yanke nonon ne duka. To wannan hakika abin tada hankali ne sosai. abin da zai sa maka da farko shine tsoro amma kun sani ɗaya daga cikin abubuwan da Allah ya yi magana da zuciyata domin nan ba za su iya yin aikin fiɗa ba na tsawon kwanaki goma yakan zama abin mamaki ne kullum idan za ka yi zaman jira na waɗannan kwanakin zaman jiran yana baiwa iblis lokaci ne domin ya yi maka karya domin a cikin waɗannan kwanaki goma ya yi ta ƙoƙarin gaya mani kowace irin karya da zan iya tuna zan mutu to zan buƙaci. ɗauka lokaci domin karɓar magani wanda zai sa ni rashin lafiya a kowace lokaci. Cewa zan zo in zama kamar abin ban mamaki ba zan taɓa zama mace ta ƙwarai nan gaba ba da kowane abu da zan iya yin tunani a kai. Kuma Allah ya yi magana da zuciyata ya gaya mani waɗansu abubuwan da wanda yake son faɗi su. Kuma faɗi waɗannan abubuwan kawai ɗaya daga cikin abubuwan shi ne. Allah yana ƙaunata. wannan magana mai ƙarfi ne idan ka sani cewa Allah yana ƙaunar ka kada ka yarda kowane abu ya raba ka da ƙaunar Allah wanda ake samun samunsa a cikin Kristi Yesu yanzu akwai waɗansu abubuwa da zan ce Allah na dogara a gare ka na ba da gaskiya cewa wannan zai zama mani da alheri to ya zama na cewa sun cire mani sinadarin iyakar cuta kuma babu ko ɗaya daga cikin cutar daji ɗin wanda ya kai ga sinadarin iyakar cutar saboda haka lokacin da na je wurin likitar cutar dajin ta ce ba ki bukatan wani magani kuma to yabo ga Allah na rasa wani abu amma an yi mani wasu aiki daga baya kuma komai ya daidaita kuma kun san me Allah ya yi amfani da wannan na ba da gaske an taimaki mutane da yawa mai yiwuwa an gwada an same ka da cutar daji kuma kana fama da tsoro a yanzu haka To bari in gaya maka na je na karɓi gwajin da aka yi mani na hoto mai bayyana cuta kuma ina da shekaru arba'in yanzu. Ba ni da wannan ciwon. Ɗaya daga irin tsoron da ta taso mani ita ce, to kun gane ciwon harbin daji, kullum yakan sake komowa. To, bai koma ba. Kuma ba zai koma ba, amma ko da ma ya koma, gare ni rai Kristi ne mutuwa kuwa riba ce. Kada ka yarda Iblis ya sa ka rayuwa cikin tsoro duka lokacin da wani mummunan abu yana faruwa da kai, domin kuna tsammani menene Allah mai alheri ne, kuma Allah yana tare da kai, kuma Iblis maƙaryaci ne, ba sai ka saurari komai da zai faɗa ba. Wannan shirin na zuwa muku ne tare da goyon bayan abokanai da abokan tarayyar Joyce Meyer Ministries.